daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Asabar. Da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labaran duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum, inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi Allah wadai daga kausar murya kan hare-haren wuce gona da iri da Amurka da Birtaniya da 'yan sahayoniya suka kai kan ƙasar Yemen. Dakarun kare juyin halin Musulunci na Iran sun rusa wata hanyar sadarwa ta leƙen asiri a lardin huzistan da ke kudu maso yammacin ƙasar Iran. Dakarun Izzuddin Alƙasa, ɓangaren sojin ƙungiyar Hamas sun bayyana cewa yawancin fursunonin Yahudawan Sayoniya da ake tsare da su a arewacin Gaza sun ɓace a halin yanzu. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ƙasar iran ta yi allah wadai daga kausar murya kan hare-haren wuce gona da iri da amurka da birtaniya da 'yan sahayuniya suka kai kan ƙasar yemen kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baƙa'i ya yi allah wadai tare da tofin allah tsini da hare-haren wuce gona da iri da ɓangarori uku amurka da birtaniya da 'yan sahayuniya suka kai kan ƙasar yemen kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana munanan hare-haren da ba a taɓa ganin irinsa ba da ƙasashen amurka da birtaniya da kuma yahudawan sahiniya suka ƙaddamar a lardunan sana'a da hudaida da amran na ƙasar yemen a matsayin babban tashin hankali da kuma keta hurumin ƙasar yemen kuma cin zarafin muhimman ƙa'idoji na dokokin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma Iran ta yi Allah wadai da hare-haren daga kausar murya. Baƙa'i ya yi la'akari da waɗannan hare-haren wuce gona da iri kan ababen more rayuwa da cibiyoyin fararen hula a ƙasar Yemen, waɗanda suka faru a jiya Juma'a. wanda ya zo daidai da zanga-zangar da miliyoyin al'ummar ƙasar ta Yemen masu daraja suke yi na nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu da ake zalunta da kuma yin allah wadai da kisan gillar da ake yi a gaza wanda waɗandan hare-hare alamu ne da suke tabbatar da hannun amurka da birtaniya a laifukan da yahudawan sahayuniya suke aikatawa kan al'ummar falasɗinu tare da yin allah wadai da kakkosar murya kan gazawar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wajen tunkarar kisan kiyashi da yahudawan sahayuniya da magoya bayan su suke yi wa suke yi da munanan manufofinsu ta ƙara ruruta wutar rikici a yankin gabas ta tsakiya dakarun kare juyin musulunci na iran sun rusa wata hanyar sadarwar leƙen asiri a lardin hozistan da ke kudu maso yammacin ƙasar iran jami'an leƙen asiri na dakarun kare juyin johalin musulunci a lardin husussan da ke kudu maso yammacin ƙasar iran sun samu nasarar cafke wasu jami'an leƙen asiri da suke aiki da hukumar leƙen asiri ta ɗaya daga cikin ƙasashen yankin tekun fasha ma'aikatar hudar jama'a ta dakarun kare juyin johalin musulunci na iran irgc ta waliyul asir Allah ya gaggauta bayyanarsa a lardin Hujistan ta watsa rahoton cewa dakarunta sun samu nasarar wargaza wata ƙungiyar leƙen asiri da ke aiki da hukumar leƙen asirin ƙasashen waje a jiya juma'a sakamakon ƙoƙarin da dakarun suke yi ba dare ba rana a lardin na Hujistan. ma'aikatar ta kara da cewa an kama 'yan kungiyar leƙen asirin da ke aiki da hukumar leƙen asiri ta ɗaya daga cikin ƙasashen yankin tekun fasha kuma dakarun kare juyin halin suna aiki da himma wajen tattara bayanai daga wasu cibiyoyi masu muhimmanci a lardin inda suka miƙa 'yan leƙen asirin ga hukumomin shari'a da suka cancanta. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Jakadan Iran a Labanan ya bayyana cewa ‘yan gwagwarmaya sun goyi bayan cimma yarjejeniyar zaben Joseph Aoun a matsayin sabon shugaban ƙasar Labanan. Jakadan Jamhuriyar Musulunci ta Iran a ƙasar Labanan Mustapha Amani. ya yi nuni da ƙuri'ar da majalisar dokokin labanan ta kaɗa na zaben joseph aun a matsayin sabon shugaban ƙasar labanan inda ya ce bayan zaɓe zagaye na farko a majalisar masu goyon bayan gwagwarmaya sun gudanar da zaman tattaunawa inda suka cimma matsaya don kaɗa ƙuri'ar amincewa da joseph a matsayin wanda ya fi dacewa da shugabancin ƙasar labanan saboda kyawawan manufofinsa. a wata hira da aka yi da shi da a gidan talabijin kan sabbin abubuwan da suke faruwa a ƙasar labanan amma ni ya yi nuni da cewa joseph aun ya samu ƙuri'u 71 a zagayen farko wanda bai kai adadin ƙuri'u 86 da doka ta tanada ba ya kuma ce tun bayan tun da babu wanda ya isa ya tabbatar da adadin ƙuri'u na doka ya zama dole a sake kada ƙuri'ar a halin da ake ciki dai magoya bayan 'yan gwagwarmaya sun tattauna da joseph aun kuma hakika sun cimma matsaya da shi cewa za a yi la'akari da muradun yanayin gudanar da ƙasa don haka a zama na biyu da aka gudanar a yammacin ranar suka zaɓi joseph aun da ƙuri'u casa'in Dakarun Izuddin Alkasam ɓangaren sojin ƙungiyar Hamas sun bayyana cewa yawancin fursunonin Yahudawan sahiyoniya da ake tsar da su a arewacin Gaza sun ɓace a halin yanzu. Wata majiya mai ƙarfi a rundunar Izuddin Alkasam ta bayyana cewa a yanzu mafi yawan fursunonin Yahudawan sahiyoniya da ake tsar da su a yankin arewacin Gaza sun ɓace. saboda hare-haren wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa kan yankunan falasinawa jagoran dakarun izzuddin alkassam bangaren sojin ƙungiyar hamas ya kara da cewa dakarun izzuddin alkassam sun sha yin gargadi kan mummunan sakamakon hare-haren wuce gona da iri kan yankunan falasinawa da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa gaza jagoran na alkasam ya soki firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da sojojin mamaya yana mai cewa sun dage kan gujewa batun gudanar da musayar fursunoni ta kyakkyawar hanya da suka dace yana mai jaddada cewa dakarun ƙasam sun sake ɗorawa gwamnatin mamayar isra'ila da sojojinta cikakken alhakin rayuwa da makomar fursunoninsu. Masana sun bayyana cewa ƙasar Faransa tana da hannu a shirya maƙarƙashiyar kifar da gwamnatin Chadi. Hari da makami da aka kai kan fadar shugaban ƙasar Chadi da yammacin ranar Laraba da ta gabata, gwamnatin ƙasar ta bayyana cewa harin ya yi sanadin mutuwar 'yan ta'adda goma sha takwas tare da raunata wasu shida na daban da ake tsare da su a gidan yari. Baya ga kashe wani soji. kuma farmakin ya janyo ayar tambaya kan manufar harin jam'iyyar da ke bayanta ko kuma jama'ar da suke bayan harin lamarin da ya janyo cece ce a cikin ƙasar ta caji da wajenta harin da ya zo ne a ƙasa da sa'o'i ashirin da 28 bayan wani ƙazamin faɗa tsakanin ƙasashen chadi da faransa biyu bayan sukar da makaron ya yi a birnin paris kan shugabannin ƙasashen afirka da dama kamar yadda masu lura da al'amura ke cewa ƙasashen da faransa ta yi musu mulkin mallaka ya zame haƙƙi a kansu su yi mata godiya tare da sakar mata mara ta kwashe arzikin ƙasashensu a ganinta amma ba su yi hakan ba lamarin da ya sanya take kunna maƙarƙashiya a kansu kamar yadda makaron ya tunatar da cewa babu ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe da za su samu 'yancin kai idan ba tare da tsoma bakin Faransa don tallafa musu wajen samun 'yancin kai ba, kuma babu ɗaya daga cikinsu da za ta iya tafiyar da ƙasarta mai cin gashin kanta ba tare da tsoma bakin Faransa ba. Ƙarshen labarun duniya kenan. Yanzu kuma za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu ne da kullum da suka haɗa da shirin ko kun san shiri na musamman kan ranar zagayowar ranar haihuwar Imamu Jawad alaihi salam da kuma shirin duniyarmu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha ɗaya ga watan janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan rajab na shekara ta ɗari da casa'in da biyar bayan hijira aka haifi imam muhammad taqi alaihi salam ɗaya daga cikin limaman ahlul bait daga zuriyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a madina bayan shahadar mahaifinsa mai daraja imam rida alaihi salam imam taqi ya ɗauki nauyin jagorancin al'ummar musulmi inda kuma ya samu karɓuwa a wajen mutane saboda yawan karamcinsa ya shahara da sunan da ake kiran wato jawad ma'ana mai yawan karamci gidan imam jawad alaihi salam ya kasance mafaka ga mabukata waɗanda suke cikin tsananin bukata a ko'ina inda suke zuwa sana neman taimako daga imam saboda masanar da suke da ita a kan karamcinsa da kuma baiwa da kyautatawa da kuma tausayawa marasa galihu a lokacin imam jawad alaihi salam bahasi a fagen tasirin musulunci ya shafi fagage masu faɗi wannan batu ya samar da tushe na yada ra'ayoyi daban-daban tare da buɗe kofar muhawara da kuma tattaunawa tsakanin masu tunani musulmi da waɗanda ba musulmi ba imam jawad alaihi salam a matsayinsa na abin koyi wanda yake jagorancin sahihin tunani na addini na asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana amfani da duk wata dama wadda ya samu wajen fahimtar da mutane ilmomi da kuma koyarwa bisa turba irin ta addinin musulunci da hana yaduwar tasirin ra'ayoyi na bata daga kalaman imam muhammad jawad alaihi salam ya kasance yana cewa tawakkali ga allah wani tsani ne na ɗaukaka duk wanda ya dogara da Allah Allah zai tseratar da shi daga dukkanin sharri kuma ya kiyaye shi daga dukkanin makiya amincin Allah ya tabbata a gare shi da ahalinsa tsarkaka masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan janairun shekara ta 1992 bayan nasarar da kungiyar algerian islamic salvation front ta samu a fagen siyasa a ƙasar algeria da kuma shugaban da aka samu a kasar a fagage daban-daban a kasar ta fuskar addini da siyasa shugaban kasar algeria na lokacin shazali bin jadid ya yi murabus daga kan mukaminsa an zaɓe shi akan wannan mukami ne a shekarar ta 1979 bayan rasuwar bomidin tsohon shugaban kasar algeria a shekarar ta 1988 bayan tarzoma da ta barke shazali bin jadid ya yi alkawalin yin garan bawul da kuma sake fasalin kundin tsarin mulkin kasar algeria wanda a sa za a amince da ayyukan jam'iyyu a cikin irin wannan yanayin ne jam'iyyar algerian islamic salvation front ta masu kishin islama ta sanar da kafuwarta a watan satumba na shekara ta 1989 kuma a cikin kankanin lokaci ta yi nasarar jawo dubban ɗaruruwan mutane suka zama mambobinta nasarar da jam'iyyar ta algerian islamic salvation front ta samu a zaben ƙananan hukumomi na watan yuni shekara ta 1990 hakan ya bata damar kwace mulki daga hannun jam'iyyar national liberation front jam'iyya mai mulki a lokacin wadda ta shafe shekaru talatin tana mulki a kasar da kuma rike dukkanin madafun iko bayan yajin aiki na gama gari na watannin mayu da yuni a shekarar 1991 shazali bin jadid ya tilasta yin zaɓe na 'yan majalisa bayan gudanar da wani zaɓe har ila yau jam'iyyar ta masu kishin islama ta samu gagarumin rinjaye wannan gagarumar nasara da jam'iyyar ta algerian islamic salvation front ta samu a zaɓukan 'yan majalisar dokoki na watan disamba na shekara ta 1991 hakan ya sa shugaba shazali a cikin damuwa matuƙa kamar da kuma dukkanin jami'an gwamnatin sa suka shiga cikin irin wannan damuwa a bangarori daban-daban musamman ma dai sojoji wannan babban dalilin ne ya sanya sojoji suka soke sakamakon zaɓukan da aka gudanar tare da tilastawa shazali bin jadid ya murabus daga kan mukamin sa na shugaban kasar algeria da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ariel sharon tsohon soja kuma ɗan siyasa a haramtaccen ƙasar isra'ila ya halaka an haifi sharon a shekara ta 1928 watanni shida bayan iyayensa suka hijira daga ƙasar rasha zuwa palestine wadda a lokacin take ƙarƙashin mamayar turawan ingila sharon yana ɗan shekara goma sha hudu ya shiga wata ƙungiya ta 'yan ta'adda yahudawa don kura palestinawa daga ƙasarsu daga nan ne kuma ya shiga aikin soja a ƙasar ya kuma shahara da ƙeƙashewar zuciya a shekara ta 1970 ya zama ɗan majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kenneth sannan kuma ya zama prime minister tsakanin shekara ta 2000 zuwa 2005 ariel sharon ne ya jagoranci kisan kiyashin da aka yi wa falasɗinawa 3,300 a sansanonin 'yan gudun hijira da suke sabra da shatira a kasar labanan shekara ta 1982 sharon yana matsayin prime minister karo na biyu a shekara ta 2006 ya samu bugun kwakwalwa wanda kuma ya halaka shi a rana irin ta yau billahi min shaitani rajim bismillahi rahmanu rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a masu sauraro barkanku da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman da za mu gabatar muku dangane da zagayowar ranar haihuwar jagoran shiriya na tara daga cikin jagororin shirya goma sha biyu da manzon tsira annabin rahama Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya yi bushara da samuwarsu a bayansa. Amma kafin fara gabatar da shirin, a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran, muna taya dukkanin al'ummar musulmi musamman mabiya ta farkin iyalan gidan manzon Allah. murnar zagayowar wannan rana mai alfarma. mu fara gabatar da shirin namu ne da takaitaccen tarihin Imam Jawad alaihi salam, jagoran shirya na tara daga cikin jagororin shirya goma sha biyu, da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya yi bushara da samuwarsu a bayansa, kuma ya bayyana kasantuwarsu da ɗaukakan addinin Musulunci, sannan ya ruɓanya su da Alƙur'ani mai tsarki saboda tsarkakansu. kuma ya yi wasici da yin riko da su gaba ɗaya domin kuɓuta daga abkawa cikin ɓata har ila yau annabin rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya siffanta su da jirgin tsira duk wanda ya hau ya tsira kuma duk wanda ya saba musu ya halaka ƙofar tuba duk wanda ya shiga an gafarta masa hujjojin Allah a bayan ƙasa magada ilimin annabawa da manzanni mabubugar hikima shine Imam Muhammad ɗan Ali Ajawad alaihi salam. Hakika Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya fito ne daga tsatson gidan annabci da manzanci, zuriyar da tafi ɗaukaka da girman matsayi a tsakanin talikai, domin mahaifinsa shine Imam Ali Arida, jagoran shirya na takwas daga cikin shugabannin shirya na iyalin gidan manzan Allah tsarkaka. wanda yake ɗa ne ga Imam Musa Alkazim, ɗa ga Imam ja'afar Sadiq, ɗa ga Imam Muhammad Bakir, ɗa ga Imam Ali Zainul Abidin, ɗa ga Imam Hussein Ash-Shahid, ɗa ga shugaban muminai Imam Ali ɗan Abi Talib alaihi Mahaifiyarsa ita ce Subaikatu, wanda ta haɗa zuriya da Mariyatul Kibtiya. matar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa, kuma mahaifiyar ɗansa Ibrahim. Hakanan, ana kiran mahaifiyar Imam Jawad alaihi salam da Raihanatu ko Durratu, kamar yadda mijinta Imam Ali Arida alaihi salam ke kiranta da Haizaran. Jagoran shirya na goma sha ɗaya Imam Hassan al-Askari alaihi salam yana bayyana subaikatu mahaifiyar imam jawad alaihi salam da cewar an halicce ta tsarkakakkiya wanda ta tsarkaka sannan ana alkunya ga subaikatu da ummu jawad da ummu hassan kamar yadda ta kasance mafi ɗaukakar mata a zamaninta hakika farin ciki da murna sun lullaɓa imam ali a rida alaihi salam sakamakon haifa masa ɗa mai albarka da subaikatu ta yi wanda yake cewa Haƙiƙa an haifa mini ɗa da yake kama da Musa ɗan Imrana, da ya raba teku gida biyu, kuma mai kama da Isa ɗan Maryam, uwar da ta haife shi ta tsarkaka. Ana alkunya ga Imam Muhammad Jawad alaihi salam ne da Abu Ja'afar, irin ta kakansa Imam Muhammad Bakir alaihi salam, don haka ake bambance tsakaninsu da kiran Imam Jawad da Abu Ja'afar Assani. sannan ana masa laƙabi ne da siffofi da suke fayyace haƙiƙanin halayensa da ɗabi'unsa da ya shahar da su a tsakanin al'umma kamar haka, Ajjawad, wato mai yawan karamci da kyauta ga mutane, attaƙi, wato mai tsoron Allah da miƙa kai gare shi, saboda tsananin kamewarsa daga duk wani bin son rai, almurtada, wato amintacce, saboda tsananin riƙon amanarsa da faɗin gaskiyarsa. alƙani wato wanda yake da ƙoshin zuci tare da gamsuwa da duk abin da Allah ya huwace masa komai kashinsa a idan mutane arida wato yardadde a tsakanin mutane da suka haɗa da mabiyansa da maƙiyansa al wato zaɓaɓɓe a wajen Allah domin shi ne mafi ɗaukakan matsayi a zamaninsa saboda cikan halitta da Allah ya yi masa babul murad wato ƙofar biyan buƙatu a wajen Allah maɗaukaki, saboda kamun ƙafa da mutane ke yi da shi a wajen Allah domin samun biyan bukatunsu. Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya rayu ne ƙarƙashin kulawar mahaifinsa, jagoran shirya na bakwai Imam Ali ɗan Musa Arida alaihi salam na tsawon shekaru bakwai. Sannan ya karɓi ragamar jagorancin shirar da al'umma bayan shahadar mahaifin nasa. a shekara ta ɗari biyu da uku hijira kamariya saboda kasancewarsa tsarkakakke da yake ɗauke da duk wata siffar cika da kamala. إمام الجواد زاك وأطهار إمام الجواد زاك فحميلاده مسك وعنبر مسك وعنبر إمام الجواد قصدتك منا قلوب Yanzu kuma za mu ambaci wani abu daga cikin abubuwan ban mamaki da suka faru a lokacin haihuwar Imam Muhammad Jawad alaihi salam kamar haka. Babu shakka jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa sun kasance masu girman matsayi da ɗaukaka saboda mutane ne da Allah maɗaukaki ya zaɓe su domin shiryar da al'umma a bayan manzansa Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kuma wanda ya wadata su da zurfin ilimi da basira don haka so kasance shugabanni maɗaukaka kuma hujjojin Allah a kan halittu da ke doron ƙasa. Sakamakon haka, suka fuskanci ƙiyayya da adawa daga maƙiya, musamman mahukunta daulolin Bani Umayya da Bani Abbas da suka shahara a fagen shafi hasken shirya da ƙoƙarin kawar da iyalan gidan manzon Allah daga shafin rayuwa. Har ila yau, bakar siyasar da mahukunta daulolin Umayyawa da na Abasiyawa suka shimfiɗa na watsa gurɓatattun tunani da aƙidun ɓata a tsakanin al'umma da ƙoƙarin bishe hasken manzan Allah da na iyalan gidansa tsarkaka gami da hana bayyanan duk wani matsayin girma da falala ta iyalan gidan manzan Allah wani babban dalili ne da ke fayyace irin matsalar da ta wakana wajen katange al'umma daga sanin haƙiƙanin tarihin iyalan gidan manzan Allah don haka a duk lokacin da aka ambaci wani abu daga cikin girman matsayi da ɗaukakansu sai hakan ya zame wani babban abin mamaki ga mutane. Don haka, a shirinmu na yau, za mu ambaci wani abu daga cikin abin mamaki da ya faru a lokacin haihuwar jagoran shiriya na tara, Imam Muhammad ɗan Ali Ajawad alaihi salam. Hakika Imam Ali Arida, jagoran shiriya na takwas alaihi salam, ya shafe tsawon shekaru a rayuwarsa mai albarka, ba tare da ya samu haihuwa ba. wato fiye da tsawon shekaru arba'in. Lalle wannan lamari ya tada hankulan 'yan shi'a, saboda suna da aƙidar cewa jagoran shiriya na tara zai fito ne daga tsatson jagoran shiriya na takwas, sakamakon ƙwararren dalilai da hujjoji da suka dogara da su. Don haka, suka zauna cikin halin haƙuri, suna jiran hukuncin da Allah maɗaukaki zai zartar kan wannan lamari. har ta kai ga wasu suna cewa Imam Ali a rida alaihi salam ya roƙi Allah kan ya azurta shi da yaro, amma sai Imam Ali a rida alaihi salam ya ɗauki matakin kwantar musu da hankula yana mai bayyana musu cewa haƙiƙa da sannu Allah zai azurta ni da yaro da zai kasance magaji kuma jagorin shirya a bayana. Don haka, kafin haihuwar Imam Muhammad Jawad alaihi salam da kwanaki, mahaifinsa Imam Ali Arrida alaihi salam ya bayyana wa sahabinsa Hussein ɗan Bashar cewa, Wallahi, nan da ’yan kwanaki Allah zai azurta ni da ɗa namiji, da zai raba tsakanin gaskiya da ƙarya. A wata ruwayar kuma, Imam Ali Arrida alaihi salam yana bayyana cewa, haƙiƙa, nan da wasu ’yan kwanaki, za a haifa mini ɗa namiji daga tsatsona, wanda zai tsaya a matsayi irin matsayina. zai raya gaskiya da shafe ɓata. Sannan bayan haihuwan Imam Jawad alaihi salam, mahaifinsa Imam Ali Arrida alaihi salam ya bayyana cewa wannan jariri da aka haifa ba a tafa haifan jariri mafi girman albarka ga 'yan shi'armu kamar sa ba. محمد النور محمد الحب محمد النور محمد الطهر محمد والحق محمد الطهر محمد والحق محمد ورسول الله محمد وحبيب الله محمد ورسول الله محمد وحبيب الله محمد ورسول الله Malaman tarihi sun habarto cewa a lokacin da aka haifi Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya yi furci da kalmar shahada, sannan bayan cikan kwanaki uku da haihuwarsa ya yi hamdala ga Allah maɗaukaki da salati ga annabin rahama Muhammad ɗan Abdullahi da iyalan gidansa tsarkaka alaihimus salam. ya zo cikin littafin mustadrak a walimul ulum cewa Hakima ‘yar Imam Musa ɗan Ja'afar Alkazim alaihi salam tana cewa, A lokacin da Subaikatu ke ɗauke da cikin Imam Jawad, na rubuta saƙon wasiƙa ga mijinta Imam Ali a Rida alaihi salam domin yi masa bushara saboda bayi gari ya yi tafiya. Sai ya rubuto mini saƙon cewa, Hakika Subaikatu ta ɗauki ciki ne a lokaci kaza, a rana kaza, a wata kaza. Don haka, idan ta haihu, ki kasance tare da ita har zuwa kwanaki bakwai. Hakima ta bayyana cewa bayan haihuwar Imam Jawad yana sauka a duniya sai ya yi furci da kalmar shahada yana mai cewa, Hakika na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma lalle Muhammadu manzon Allah ne, sannan bayan cikan kwanaki uku sai ya yi attishawa, sai muka ji ya ce, Godiya ta tabbata ga Allah. kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga Muhammadu da jagororin shiriya na iyalan gidansa har ila yau Hakima ta habarta cewa a lokacin da naƙudar haihuwar Imam Jawad ya karato mahaifinsa Imam Ali Arrida alaihi salam ya kira ni ya ce mini ya Hakima ki kasance a ɗakin haihuwar ke da ingozomar da za ta karɓi haihuwarsa sai ya sanya mana fitila a cikin ɗakin sannan ya kulle ƙofar ɗakin bayan mun shiga ciki. A daidai lokacin da Subaikatu ta fara naƙuda, muka sanya tasa a gabanta, sai fitilar ɗakin ta mutu. Ganin haka, sai hankalinmu ya tashi, muna cikin wannan hali, sai ga Imam Jawad a cikin wannan kwano yana sanye da wani abu kamar riga mai taushi. Haske daga gare shi yana tashi, har ta haskaka wannan ɗakin, don haka ya zame muna ganinsa. sai na yunƙura na ɗauke shi, na sanya shi a kan cinya na, sannan na cire masa wannan shamaki da yake jikinsa kamar riga, sannan bayan mun kammala dukkanin abin da mahaifinsa ya umarce mu da shi, sai mahaifin nashi Imam Ali Arrida alaihi salam ya buɗe ƙofar ɗakin, ya karɓi ɗansa ya sanya shi a kan tsummar haihuwa, sannan ya ce mini, Ya hakima, ki kasance tare da shi. Hakima ta ƙara da bayyana cewa bayan cikan kwanaki uku sai jaririn ya kalli sama sannan ya kalli damansa da hagunsa sai ya furta kalmar shahada yana mai cewa hakika na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzansa ne jin haka sai na razana na miƙe na tafi wajen mahaifinsa Imam Ali Arrida alaihi salam na bayyana masa cewa lalle na ji abin mamaki daga wannan jariri, sai ya tambaye ni cewa, wani abin mamaki kika ji daga gare shi, sai Hakima ta ba shi labarin abin da ta ji daga bakinsa, sai Imam Ali Arida alaihi salam ya ce, Ya Hakima, hakika abin da za ku gani gare shi na mamaki yana da yawa a nan gaba. A ƙarshe dai, an haifi Imam Muhammad Jawad alaihi salam ne a daren Juma'a, sha bakwai ga watan Ramadana, A wata ruwayar kuma, a ranar goma ga watan Rajab a shekara ta ɗari da casa'in da biyar hijira kamariya a birnin Madina, kuma mahaifinsa ya raɗa masa suna Muhammadu, tare da yi masa alkunya da Abu Ja'far. Watsuwar labarin haihuwar Imam Jawad alaihi salam ya faranta ran ‘yan shi'a tare da ƙarfafa musu imani. kuma hakan ya kawar da kokonto da ya shiga cikin zukatan wasu daga cikin mabiya ta farkin iyalan gidan manzon Allah. من سحر عينيه الضياء تألقا والبدر من نور سنائه أشرقا والجود من فيض عطائه منهال فهو الجواد الجود منه تدفقا سحر عينيه الضياء تألقا والبدر من نور سنائه أشرقا والجود من فيض عطائه منهال فهو الجواد Yanzu kuma za mu yi magana ne kan ƙarancin shekarun Imam Jawad alaihi salam a lokacin da ya karɓi jagorancin shirar da al'umma a bayan mahaifinsa. Hakika Imam Muhammad Jawad alaihi salam shi ne farkon jagoran shiriya da ya karɓi ragamar jagorancin al'umma yana da ƙarancin shekaru, domin a lokacin da matsayin jagoranci ya koma gare shi, bai shiga shekaru takwas a duniya ba. wannan lamari na ƙarancin shekarun Imam Jawad alaihi salam ya wurga shakku da kokwanto a zukatan wasu mutane tare da zama abin al'ajabi da mamaki a wajen wasu jama'ar na daban. Don haka, Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya ɗauki matakin fayyace musu matsalar ruɗun da suka shiga, inda za mu ambaci wasu daga cikin ruwayoyin kamar haka. Alkulaini a cikin littafinsa na kafi ya nakalto ruwayar Ali ɗan Asbad da ke bayyana cewa Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya fito gare ni, sai na yi dubi zuwa gare shi tun daga sama har ƙasa domin na siffanta shi ga mutanenmu, wato mabiya tafarkin iyalan gidan manzon Allah da suke ƙasar Masar. Lalle na ci gabar dubansa har ya zauna, sai ya ce mini, Ya kai Ali, haƙiƙa Allah ya kafa hujja ne akan imamanci. kamar yadda ya kafa hujja kan annabci inda ke bayyana cewa kuma muka ba shi hukunci yana ƙaramin yaro suratu maryam aya ta goma sha biyu kuma allah maɗaukaki ya bayyana cewa kuma a lokacin da ya kai ƙarfinsa mun ba shi hukunci da ilimi suratu yusuf aya ta ashirin da biyu sannan a ɓangare guda ke bayyana cewa har lokacin da ya kai ga mafi ƙarfinsa kuma ya kai ga shekaru arba'in Suratul Haqab aya ta goma sha biyar, Imam Muhammad Jawad alaihi salam ya ƙara da bayyana cewar hakika ya halatta a baiwa yaro hikima yana ƙarami kamar yadda ya halatta a bashi yana ɗan shekaru arba'in. Shehul Mufid a cikin littafin tarihinsa na Irshad ya nakalto cewa wani mutum daga cikin mabiya ta farkin iyalan gidan manzon Allah ya tambayi Imam Ali a Rida alaihi salam cewa idan baka nan wajen wane ne za mu koma? Sai Imam Rida alaihi salam ya amsa masa da cewar zuwa ga ɗana Abu Ja'far. Amma da Imam Ali a Rida alaihi salam ya lura akwai alamar mamaki tare da wannan mutumin saboda ganin da ya yi Abu Ja'far a wannan lokacin yana ƙaramin yaro. Sai Imam Ali a Rida alaihi salam ya ce masa, Haƙiƙa Allah maɗaukaki ya aiko Isa ɗan Maryam da saƙon annabci da manzanci, kuma ya kasance ma'abucin shari'a yana ƙaramin yaro, shekarunsa ba su kai na Abu Ja'afar Muhammad Jawad ba. ذكر آل المصطفى وشفاء وإذا القلب به تقوى Ƙarshe muna sake taya al'ummar musulmi, musamman mabiya ta iyalan gidan manzon Allah, munnar zagayowar wannan rana mai alfarma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. الدار وهنا بيهم قرة العين مولد الجوادين بيهم قرة العين مولد الجوادين يحلى القول يحلى يحلى القول ليهم والأنوار بيهم يحلى القول ليهم والأنوار بيهم وهم السعد والخير وسراج المعلى وهم السعد والخير وسراج المعلى duniyarmu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu karin bayani sannan da ƙarshe mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da jawabin jagoran junjo hali musulunci nan ƙasar iran a ranar laraban da ta gabata a lokacin da mutanen ƙum suka ziyarce shi don tunawa da ranar da mutanen ƙum suka fito kan tituna don bayyana matsayinsu kan yadda ake son wulakanta malaman addini a ƙasar. a ranar laraba da ta gabata ce dai jagoran junju hali musulunci na ƙasar iran imam ayatollah said ali hamna'i ya gana da mutanen birnin kum na tsakiyar ƙasar. a husainiyar imam khomeini da ke gidansa a nan birnin tehran a jawabin da ya gabatar na cika shekaru 46 da yunkurin mutanen kum a lokacin da kuma nuna ƙiyayya ga gwamnatin sha wacce take biyayya ga amurka a lokacin ya ce yunkurin tara ga watan da shekara ta 1956 shekarar iraniyawa ci gaba ne na kurakuran da gwamnatocin ƙasar amurka suke yi kan fahimtar mutanen ƙasar iran sannan dole ne kafafen watsa labarai na ƙasar iran su gabatar da shirye-shirye wa'anda za su wanzar da fatan samun nasara a kan makiya da kuma karya tunanin tsoron amurka a cikin zukatan mutane a jawabin nasa a gaban dubban mutanen ƙum jagoran junju musulunci a ƙasar iran ya nuna muhimmancin daukan darasi daga abubuwan da suka faru a ranar tara ga watan janairun shekarar 1978 ya buƙaci kafafen yada labarai da kuma masu kula da shafukan yanar gizo su tashi tsaye don tsage gaskiya don fahimtar da mutane kan cewa makiya ba komai ba ne ana iya samun nasara a kansu mutane su fahimci haka sannan jami'an gwamnati kuma a duk wani mataki da za su ɗauka su kula da al'amura da za su amfani al'umma a ɓangaren tattalin arziki zamantakewa ko al'adu su tabbatar da cewa zai kai ga biyan bukatun mutanen ƙasa jagoran ya bayyana cewa yunkurin mutanen kum na ranar tara ga watan janairu shekarar 1978 yana ɗauke da darussa da abubuwan tunani kamar sauran abubuwa da suka auku a baya wato daga cikin kwanaki masu muhimmanci a ƙasar iran don haka ƙwararru su fidda darussan da za su iya fitarwa a cikin wannan rana mai albarka ya ce darasi mafi muhimmanci da za mu ɗauka a cikin yunkurin ranar tara ga watan janairun shekara 1978 wane irin ba'irane ne amurka take so take kuma fatan duk wani ba'irane ya zama haka jagoran ya kara da cewa a lokacin da jimika da shugaban ƙasar amurka na lokacin ya ziyarci ƙasar iran a ranar goma ga watan janairun shekarar 1978 kuma ya yi jawabi ga sarki sha yana faɗa masa karya na cewa iran tsibirin zaman lafiya ce da nutsuwa amma a ƙasa kuma abin da yake nufi shine sarakunan Falawi su ci gaba da kare manufofin amurka a cikin ƙasar iran tare da biyayya ga bukatun amurka a cikin ƙasar muhammad rida Falawi a lokacin shi kawai bin umarnin amurka yake yi bisa duk abin da ta nema a wajensa sannan ya yi dirar mikiya akan kowace kungiyar siyasa wacce ta saba wa siyasar amurka a lokacin da amurka take tafawa sarki muhammad riza sha hannu a kan irin yadda yake tafiyar da harkokin gwamnati a ƙasar iran yanayin tattalin arzikin ƙasar iran duk tare da kuɗaɗe masu yawa da take samu daga arzikin man fetur siyasa ce ta aji-aji a fifita wasu akan wasu talaka yana rayuwa cikakken talauci a yayin da wasu kuma suna cikin rayuwa ta almubazzaranci haka ma a fagen ci gaban zamani iran tana baya sosai haka ma a fagen al'adu ta yada fasadi ne a duk faɗin ƙasar iran da rashin kunya da kuma ƙara lalacewar mutanen ƙasar a wani wuri jagoran ya bayyana cewa yunkurin tara ga watan janairun shekarar 1978 ya kubutar da iraniyawa daga haƙoran amurka amma har yanzu amurka tana burin ta da ƙasar iran kamar yadda take so amma kamar yadda wannan fatan ta kai kata ga kabari bai cimma manufarsa ba haka ma sauran amurkawa za su mutu ba tare da sun cimma manufofinsu kan ƙasar iran ba jagoran ya ci gaba da cewa darasi na biyu wanda za mu ɗauka a yunkurin ranar 9 ga watan janairun shekarar shine cewa tabbatar da kuskuren amurkawa da kuma bayyana gazawarsu wajen fahimtar hakikanin mutanen ƙasar iran suna lissafi a iska wa'anda suke son amurka suka kuma manta da allah da mutanen ƙasar iran su saurara kwanaki tara kacal bayan da shugaba kata ya zo iran ya yabi sarkin ya kuma bayyana ƙasar iran a matsayin tsibiri mai nutsuwa da zaman lafiya yunkurin mutanen kum ya ƙara ƙarfi ya ƙara yaduwa wanda ya nuna cewa amurkawa ba za su taɓa fahimtar mutanen ƙasar iran ba kuma sun yi nesa da saninsu ya ce amurkawa sun yi barci ko mu ce sun gafala irin gafalan da fir'auna ya yi a lokacin da annabi musa salam ya girma a fadarsa ya dawo ya kifar da sarautarsa daga baya sun gafala da cewa masomin juyin juya halin musulunci a nan ƙasar iran ya tashi ne daga mabubuga mai tsarki wanda ba zai yiwu a tumɓuke shi ba. jagoran ya kara da cewa wa'anda suke tsoron siyasa amurka dangane da ƙasar iran su hutar da kansu su daina tsoron hakan su lura da abin da zan faɗa amurka za ta ci gaba da lissafi na kuskure dangane da ƙasar iran kamar yadda ta yi shekaru 46 da suka gabata ya ce amurkawa suna son su durkusar da tattalin arzikin ƙasar iran amma sun yi kuskure don a lokacin ne matasan ƙasar iran suka dukufa suka kuma samar da ci gaba a ko ta wani bangare wannan duk da cewa na yarda takunkuman tattalin arziki a kan ƙasar iran ya cutar da mutanen ƙasar amma lokaci na zuwa sanda mutanen ƙasar iran za su ci moriyar wannan wahalar da suka sha imam hamna'i ya ƙara da cewa juyin juya halin musulunci a nan ƙasar iran ya samar da babbar tsaga a katanga mafi karfi na kasashe masu girman kai a duniya ya ce wani darasi da za mu ɗauka a yunkurin ranar tara ga watan janairun shekara 1978 shine ya zama dole mu wayar da kan mutane gaba ɗaya dangane da tunaninsu wa'anda ƙasashen yamma suka yada a cikin kokalinsu dole ne mu yi kokarin fahimtar da mutane kan cewa amurka ba a ba tsoro ba ce farfaganda ce kawai take yi ya ce kamar yadda kowa ya sani dalilan da suka sa gwamnatin sarki sha da kuma iyayen gijinta wato amurkawa shine wato wulakanta imam khomeini kudisa sirru a cikin wata jarida a cikin watan de na kalandar iraniyawa wato a shekara ta 1956 suna son su nisantar da imam kumaini jisa sirru daga mutane manufofinsu da yin haka shine lalata harshen imam kumaini kudisa sirru mai kama da takobin zulfikar na imam ali salam manufarsu ita ce nisantar da zukatan mutane daga limamansu masu tsarki amma mutanen ƙum tare da kaifin hankalinsu sun gano haka sun yi banza da farfagandansu ta ƙarya da haka kuma suka lalata kaidin nasu imam hamnaye ya ce a gaza sun yi amfani da makamai sun kuma kashe dubban falastinawa amma har yanzu sun kasa tumbuke masu gwagwarmaya daga ƙasarsu a lebanon ma sun kashe manya-manyan mutane kamar shahid said hassan nasarallah amma sun kasa tumbuke kungiyar hezbollah jagoran ya kara da cewa a halin yanzu wajibi ne ga kafafen yada labarai na rediyo da talabijin su sa wa'anda suka kware a cikin al'amuran yanar gizo da shafukan sadarwa da malamai masu yada addini su yi aiki don wayar da kan mutane dangane da ƙaryakin da makiya suke yi a kan ƙasar iran su wayar kan mutane su kuma kare kokalensu don kare su daga karyaki na wannan makiya dole ne kafafen sadarwa su gano dukkanin farfagandan karya na makiya su kuma fahimtar da su ga mutane su kuma bayyana wa mutane su su kubutar da su daga wa'annan karyakin imam hamna'i ya kara da cewa fiye da shekaru 80 da suka gabata amurka take mu'amala da ƙasar iran amma juyin juya halin musulunci ya zo ya kore ta daga ƙasar sannan amurka ta yi duk abin da za ta iya yi don sake dawowa ƙasar iran amma ta kasa yin hakan ya ce ga wa'anda suke magana dangane da abin da ya sa jamhuriyar musulunci ta iran take hulɗa da ƙasashen turai suna da ofisoshin jagadancinsu a nan teran amma jumhuriyar musulunci ta iran ta ƙi ko gaisawa gaba da gaba da amurkawa ya ce akwai bambanci sosai tsakanin kasashen turai da amurka da farko wa'annan ƙasashe mabiya ƙasar amurka ne sannan duk wata alaƙa tsakanin iran da amurka za ta cutar da ƙasar iran ne saboda irin adawa da take wa jumhuriyar musulunci ta iran da kuma musulmi fiye da sauran ƙasashen duniya ya ce mutane iran sun zaɓi shugabanni ne don su yi masu aiki don haka a dukkanin ayyukan da za su yi su lura da bukatun mutanen da suka zaɓe su kada su kula da abin da amurka take so kada su kula da abin da yahudawa ko wasu ƙasashen waje suke so don mutane ne suka zaɓe su yin haka in ji jagoran zai faranta ran mutane daga ƙarshe jagoran ya buƙaci shiriyar allah ya kasance shi ne abin da aka sa a gaba sannan a yi amfani da arzikin da allah ta'ala ya huwa cewa ƙasar don amfanin mutane a koyaushe mu sanya fatan alheri a cikin zukata mutane kuma kada mu sanya musu ɗebi ƙauna da kuma rashin fatan alheri mu ba abin tsoro ba ne duk abin da suke yi don tsoratar da wawaye daga cikin mutane ne duk da cewa makiya suna amfani da hanyoyi